na taba zama a nan wata ran nayi darasi ina magana wai sai na ba da misali akan carbi na taba zuwa nan na rike carbi amma insafi ne Don ni ba ni rike kuma bai dace mu yi fatawar bidi'antar da abin da wani rike ba a matsayin addini ba ya rike ne kawai don ya yi irge kuma fatawar nan bin bas ya ce ba bid'a bane ibnu uthaymeen rahimahullah ya ce ba bid'a bane sheikh salih fawzan Fauzan ya ce ba ba ne. manya manyan malaman duniya sun rubuta duk ganin ya rubuta ta gaddo amma mutum ta rike a ana ga sheikh nasiruddin albani ya ce kaza ko sheikh bakar abuzir ya samu kutayyib wai wani ma sai je maka wai carbin daga hindu ne saboda tsabar rashin karancin bincike kawai da ya ga an rubuta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 haka addinin musulunci ya karantar da mu ba a gina addini akan son rai Mafu! tayyib wa badal salam lil alam da kuma watsa sallama zuwa ga mutanen duniya gaba daya mu zo masu yawan yin me yawan yin sallama ko ina ka je ka rika yin badal salam shine kaman ifsha'us salam wa idha huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha auruduha wani sura kenan suratun nisa aya ta nawa zai zama aya ta 86 haka ne so mu rika watsa sallama wal infaq min al mu rika ciyarwa a lokacin kunci kamar irin wannan zamani mu rika dagewa ana cikin rashin abinci talaucin da ake ciki da yunwa waɗanda suke shekara 80 da sun ce ba su taɓa ganin sa ba a Najeriya irin na yanzu kar mu bar abu cewa kawai sai gwamnati ta yi kana da hali sayi shinkafa sayi masara ka raba mabukata kuma mu rika ruwa ya halatta a bada sadaka a bayyana da a boye don wani ya bayyana wannan bai zama dalilin wanda kuma ya boye bai aikata ba Mafu, tayyib don haka ciyarwa iya daga cikin manyan ibadun da ake kusantar Allah subhanahu wataala da shi kuma sai an yi wa kai training ka je Saudiya sai ka ga aikin ka je ko umra sai ga mota ta tsaya da me da sabil watakila wanda ke bada sabil din bai kai allajin kauyen ku kuɗi ba kawai tarbiyya ne ya yi wa kansa zai iya cirewa ya bayar shi taimako fa training ne wani biloniya ne ba iya yin sadaka ta naira miliyan ɗaya idan na ce zai ba da dubu goma zai jin ana yaguninsa a jikinsa saboda bai saba ba mai miliyan ɗaya ba zai bada dubu goma ba amma wani dubu ashirin yake da shi zai bada dubu goma fi sabilillahi so mu tarbiyyantar da mu akan sadaka taimako mu rika koya 'ya'yanmu ka je sallar juma'a ana neman taimako ba wa ƴaƴanka naira dubu ɗaya ka je kowa ya bada sadaka shi ma ya koya ya ga yadda ake ba wai abu ne bai koya ba sai ya girme iya dole sai mun saba taimako ciyarwa fi sabilillah na daga cikin manya manyan ibadu Allah ya ba mu ikon ciyarwa don neman yardarsa na'am wa قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفته ومن لم تعرف وعن عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير أي الإسلام خير قال قال تطعم الطعام تطعم الطعام وتقرأ السلام وتقرأ السلام على من عرفت على من عرفت ومن لم تعرف ومن لم تعرف yayi muke da lokaci minti uku wa an abdullahi bin umar radiyallahu an daga abdullahi dan umar allah ya kara masa yadda anna rajulan lalle wani mutum sa'alan nabiya sallallahu alaihi wasallam ya tambayi manzon allah tsira da aminci su tabbata a gare shi ya ce ayyul islami khair wane musulunci ne ya fi alheri wane musulunci ne ya fi me ya fi alheri kala ya ce sai ya bashi wasu abubuwa guda biyu na farko tuti ta'am ciyar da abinci wa taqra'u salam da karanta sallama ala arafta ga wanda ka sani wa mallan ta'arif da wanda baka san shi ba duka sai ka musallama wannan hadisi ne na ibnu umar radiyallahu an iya cikin aljami a sahih na imam al-bukhari rahmatullahi alai hadisi na 6258 mafhum tayyib don haka ababe guda biyu ne mafi alheri a musulunci a lokacin bukatar na farko ciyar da abinci mu rika dagewa muna ciyar da abinci fi sabilillahi musamman a wannan hali da ake cikin babu ake cikin yunwa wasu suna cin tafasa wasu na sayan ruwan dan wake su sha wasu na zuwa jeji suna cin ganye saboda kunci da aka shiga mu zama waɗanda Allah ya rufa musu asiri a cikinmu kar mu rena mai muka mallaka kar mu jira kawai sai ko dangwata ko sai abdusamar ko sai wane wane ko e'era na za su yi shi aikin alkhairi kowa ya aljannar tasa ne idan masu kuɗi suka yi nasu ne in kai kai naka ne so dole akwai juhudul muqil ƙoƙarin marashi yana cikin mafi alkhairin ibada a wurin Allah ba ka da shi amma akwai niyyar yi sai ka yi irin alkafara a'a al'imani nan, sai ka yi al'imani ka cire ka taimaka fi sabilillahi mu rika koyan ciyar da abinci ka je ƙauyen ku kaɗan sai abinci masara a ɗan raba gero a raba shinkafa a raba a taimaka wa mutane lokacin damuna iya daga cikin taimaka a taimaka mutane su yi noma ko da taki ko da abin da ya kama da haka saboda taimakon kuma jama'a su ginu su kafu su taimaki kansu ya fi muhimmanci akan kullum a da su bayi sai ana ciyar da su ƙoƙari a taimaka mutum shi ya riƙe kansa shi ya fi komai duk wani ciyarwa na gaggawa emergency ne is a short term plan but long term plan shine kowa ya dogara da kansa ya rike kansa mafhum tayyib Allah ta'ala ya wadata kowa a cikin mu ya kosar da kowa daga cikin mu da halal ya sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare ina ga sai mu dakata a nan za mu tashi a kan kaifa yuraddu salam alal kafir idha sallama a babi na 109 insha Allah mai iya yiwa sati mai zuwa ba za a yi karatu ba ina da wasu tafiye-tafiye a gaba gare ni masu muhimmanci amma ban tabbatar da na yi su ba in ban yi su ba akwai karatu sai a tsammaci sanarwa ranar asabar ko lahadi idan kuma na yi su to insha Allah ta'ala za a ji ɗif shiru mafu subhanakallahumma wa bihamdika shadu Allah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 ya taimaki masu taimakon addininsa Allah shi sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wallahu ta'ala alam